matsalar rashin tsaro a najeriya tana ci gaba da kore tunanin 'yan ƙasa saboda kasancewar doyin kurin da ake yi na magance ta tamkar suna tashi a banza ne yanzu matsalar ta kai ga har 'yan bindiga sun fara harbe jiragen yakin ƙasar tamkar yadda kwata tsaro ta fitar da wani bayani na jirgin ta da harbin 'yan bindiga ya yi sanadiyar faduwarsa a jihar zamfara irin waɗannan abubuwan da ke gudana ya sa wasu 'yan ƙasar ke ganin waɗannan matsalolin idan ba ƙara mayar da himma ba za su iya tarwatsa najeriya gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambol na cikin masu irin wannan ra'ayi muna sanar da cewa ga dukkan alamu waɗannan 'yan ta'addan manufarsu shine su hana noma su hana wani al'amari na kasuwanci ko ci gaban al'umma da kasancewa kuma ga dukkan abin da suka ƙara ɗaukowa yanzu na sha'anin kai hare-hare ga makarantun ne da ɗauke makaranta suna son a ga cewa ilmi musamman na zamani ya kasara wannan ya ƙara nuna cewa waɗannan mutanen makiyar al'umma ne kuma dole mu tashi tsaye a matsayin mu na jagorar al'umma mu haɗa kanmu ba maganar siyasa a ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin don babu shakka idan ba a tare wannan abin ba to yana iya tarwatsa wannan ƙasar tamu shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ji shi na kira ga gwamnatin najeriya akan ta ƙara ƙoƙari wajen ganin an samu mafita daga irin waɗannan matsalolin akwai matsi sosai na rashin tsaro rashin zaman lafiya rashin al'umma ne don ko addini ba za mu yi ba idan babu zaman lafiya kisan mutane ba da ba dalili mutum bai san bai sauka ba yan ta'adda su zo su kashe shi su tahe su ba su ce suna yi da suna addini ba suna addini ba ne ba addini ba ne da ka mu ɗauki matakai da ya za a kawo ƙarshen wannan su ma al'ummomin yankunan da waɗannan matsalolin suka yi katutu sun yi ta baiwa hukumomi shawarwari musamman ganin da suke yi na cewa karamcin jami'an tsaron da ake turawa a yankunan su na taka muhimmiyar rawa wajen ta'azzarar matsalar rashin tsaro kamar yadda wani mazaunin yankin sabon birni da ke gabashin sokoto abdullahi muhammad tsamaye yake faɗa. abin da najeriya yanzu ya kamata wanda mutane talaka ya ana son su gamsu talaka da ya motsa ya ga akwai jami'in tsaro ƙauyensu ya ta gona ta hankali kwance ya dawo gida dai hankali kwance to in ba lokal gamma an ka samun ma isassun jami'an tsaro ba ko kuma ai wani shiri wanda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi kowace mazaɓa ko kuma kowace lokal gamma a sa a ɗauki waɗanda za su tsaya in ma da vigilant group na a ba su special training tare da 'yan sandanmu wanda su za su tsaya 'yan wannan local gamana 'yan wannan yanki na sun san makwantar barayi sun san inda aka bi a shiga cikin ƙauyukan nan ai akalla in ana son irin wannan in dai ana son cikakken tsaro yanzu dai fatar 'yan najeriya ta wuce ganin an samu mafita ba daga waɗannan matsalolin abin nesa suke ta'addo'i domin samun biyan wannan buƙatar wadda za ta ceto kasar daga halin da ta fada muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya